Assalamu alaikum masu saurari mu da sake saduwa a mu na jawabai daga dattawa. Kamar kullum ga gogon naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. APC ta shiga fagen zaben fidda gwani don zaben 2019 inda wasu jihohi suka zabi yar tinke wasu ko da wakilai. Kungiyoyin kwadago sun auka yajin aikin gargadi don neman karin mafi karancin albashi ga jami'in kwadago Nuhu Toro. Dubu sittin da biyar muke bukata a biya ma'aikaci mafi kankanta albashi. An samu ruwan sama kamar da bakin kwarya a sassan Najeriya bayan sanarwar hakan daga hukumar hasashen yanayi NIMET. Farfesa Mashi shine shugaban hukumar. Kasar Liberia da kasar Saliyo duk wani hasashe da ake musu da ake karanta a gidan rediyo ko gidan talabijin da da ake yi daga mu named muke zo muke hidda masu hukumomin kasuwancin jiragen ruwa na shiyar afirka sun yi taro a abuja inda shugaban hukumar a najeriya hassan bello ya ce arziki zai bunƙasa an samu gwamnati mai alƙibla abinda gwamnati ke samu kan kuɗin shiga zai zarci abinda ake samu yanzu dogarin uwar gidan shugaban najeriya sani baban inna na hannun hukumar dss bisa zargin da ya musanta na amsar rashawa madadin aisha buharin da ta kai naira biliyan biyu da miliyan ɗari biyar nasura da kayan murar amurka daga abuja najeriya Haka, to yanzu bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne sarkin malaman duguri kuma shugaban majalisar malaman izala shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad duguri da fasto Musa Muhammad wanda zai ƙarasa jawabinsa. Ga Sheikh Ibrahim duguri. To a jama'a masu sararanmu barkanmu da haka kuma muna godiya kwarai da gaske da Allah Ubangiji ya sake da mu a wannan lokaci mai albarka wadda kamar yadda aka sani abubuwa da yawa suna faruwa waɗanda ya kamata a jawo hankulan mutane a kansu. Duk wanda aka kama da laifi a hukunta shi. Hukunci ga mai laifi shi ke hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba kamar yadda bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka ga karatu ga wa'azuzzuka amma ana da karancin zumunci ana da karancin kunya ana kuma da karancin girmama na gaba wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa tarbiyyar da da zaman lafiyar da da zumuncin da da haƙurin da da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu to ya yan uwa kada mu yi ci gaban mai shiga rijiya kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya musulmi da wanda yake krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya duka za ka iske yan uwan juna ne babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani don haka mu koma lokaci bai kure mana ba muna da damar da za mu sake komawa mu yafe wa junanmu mu zauna tare mu yi aiki tare mu ci abinci tare mu yi kasuwanci tare kuma mu zauna lafiya duk inda ake zaman lafiya nan arziki yake ainihin wato wakana nan kuma ake samun ci gaba ilimin da ake karanta nan yake amfani amma inda babu zaman lafiya kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama na sama baya jin tausayin na ƙasa da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma ma makomarsu don haka ya kuma sauraron mu mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu kowa ya riƙi sana'a in aka riƙi sana'a babu shakka an huta da zaman banza an huta da gulmace-gulmace an huta da gutsiri tsomi kuma an huta da wato tunanin da shaɗan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau wancan ya gina gida mai kyau wancan ya ainihin hau mota mai kyau kai baka yi sana'a ba baka nemi ilimi ba daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne kana da bukatar hawa motar kana da bukatar ginin gidan kana da bukatar auren matar amma yaya za ka samu tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba dole sai da kuɗi kuma neman kuɗin nan baka koya ba sa'an nan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba so kake ka samu a dare ɗaya to waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo a samu rashin tsaro don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jirewa yunwa ba ba zai iya tafiya tsirara ba zai buƙaci cin abinci zai buƙaci sa tufafi to in ko babu abin da za a sayi abincin ko a sayi tufafin to babu shakka zuciya za ta riya mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza to duk irin waɗannan abin da ya kamata mu sani ne kuma jagororinmu ina nufin sarakuna da hukumomi na gwamnati da malaman addini da iyayen ƙasa da dattawa a cikin al'umma to babu shakka kowa yana da rawar da zai taka uwa uba talaka ma wanda babu kowa a ƙarƙashinsa shi ma yana da rawar da zai taka don kawo ci gaba da canji mai kyau da kuma ci gaban zaman lafiya da karuwan arziki a cikin wannan yanki namu na arewa da kuma ainihin wato kasar mu Najeriya kai da ma dukkan inda wannan sako zai kai Allah ya samu dace shi ma Fasto Musa ya ce Buhari kowane ɗan Najeriya akwai jininsa a cikin jininka domin ka zama uba uban ubanni ka zama shugaba akan kowane ɗan Najeriya to haƙƙin jinin 'yan Najeriya na cikin jikinka to dole ne ka tsaya tsayin daka yau kowane mai addini yana karkashinka kowane mai bauta gumaka yana karkashinka kowane maye yana karkashinka kowane sikiri saiti yana karkashinka duk kabilan najeriya da masu tsabta da marasa tsabta. duk mun taru yau mun gina ubangiji ya ɗora ka a kanmu to ka yi mulkin ka cikin adalci da gaskiya kana da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata duk shugaban da aka ce ya ebi wani katon fili ya kewaye ya ce wannan nashi ne ba shugaba ba ne. So haka yake ko a gefen al'umma in ka ware wata al'umma wannan ita na ce mulkin ka ya samu tangaɗi. Kama ana mulhu ne in an ka zare dutse ɗaya sai ka ga tukunya ta bungule to haka mulki yake. Ubangiji zai karfafa ka a cikin mulkin ka yanda Ubangiji sai sa ƙasanmu ta samu salama. Wa'azin fastoci ya canza. wa'azin malamai ya canza komi a yi shi na gaskiya tsantsan gaskiya a faɗi gaskiya komi dacinta kada a kawo rudu a cikin addinai don a yaudari wasu yan uwa mugun wa'azi ba zai taimaka ba wa'azin kishi bangaranci da kabilanci ba zai taimaka ba a faɗi abin da ubangiji ya ce a yi a haɗi abin da ubangiji ya ce a bari wannan shine zai taimaka wani kishin addini in ka kurmu kishi baka isa ba duk rikicin da ake ƙasar mu Najeriya wace ƙasa ce ko ko wani gari ne saboda wai wahalar da suke sha suka tashi suka yi saranda suka ce a'a mu mun koma musulmi ko ko a'a dukkan mu mun koma kirista bai yiwuwa da salama ne ake kawo canji ba da rudu ba wannan kuma baraka tsakanin fulani da manoma a kula a bata babban mahimmanci domin a shawo kan wannan matsala. dukkansu 'yan ƙasa ne dole a kawo kowa ga matsayinsa kowa ya san darajar ɗan uwansa kowa ya san darajar dukiyar ɗan uwansa fulani ya san darajar dukiyar manomi manomi bai da wani abu fiye da tsiron da ke hita a gonarsa idan fulani ya zo ya canye ya za a yi uh, manomi ya samu salama idan manomi bai kula da cewa ba wannan hili ko wannan daji an ajiye shi saboda fulani ne sai ya zo yana sarewa yana son ya yi noma in ya sassare duka mun ka sassare dazuzzukan to su fulani ina za su zama. To madalla to yan Najeriya gaba ɗaya ina maku fatan alheri. Ni ne Musa Muhammad. Assalamu alaikum. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.